بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل تقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على أهل البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وموالاهم بإحسان إلى يوم الدين باب قول الله تعالى باي mai bayani akan kaulin lahi zancen Allah ta'ala ɗaukaka wa amma man ada amma wanda bayar daga dokiyar shi wata ƙaji tsoron Allah wasu da ƙabil husuna sannan kuma wasan ya gaskatar da aljanna ko ya gaskatar da kalma ta la ilaha illallah ko kuma ya gaskata alhusuna watan cewa Allah zai bashi makonin abin da ya kashe watan ne sirhu da da Allah ce fasan ne sirhu za mu sauƙaƙa shi za mu tanada shi za mu tsara shi da lisura saboda sauƙi mu tana da shi watan shi ayyuka wanda ka kai shi zuwa ga sauƙi shi ne shiga aljanna wa amma man bai hila wasu gana wa amma man bai hila amma wanda ya ruwa da abin da ya shi wasu gana ya wadatu daga abin da aga Allah ya wadatu da abin da aga hannu ne waka zaba bil husna ya qayyatar da alqiyama ko ya qayyatar da aljanna ko kuma ya qayyatar da kalima ta la ilaha illallah ko ya qayyatar da cewa abin da zai kashewa ba zai samu sakamako ne ba fasal ne suruhu Allah ke da sanu zamu tarihi ne mu tsara shi lil usra domin tsanani wasan zai aikata ayyukan da ke kai shi zuwa wuta Allahumma adi mun fi kamalin halafan Allahumma ya Allah adi ka ba mun fi kamalin wanda ke ce da dukiya ta halafan wannan kamar fasara ce ga wa amma ma da wata kawa sadaka bil husna menene sadaka bil husna wata ne gaskiya da cewa duk abin da kashe Allah zai bashi da abin da ya kashe ko kuma zai bashi makon abin da ya kashe shi na ce Allahumma adi mun fi kamalin Allah ka ba mun fi kamalin duk mai ce da dukiya ta ka bashi halafan makonin abin da ya kashe hadisna isma'ilu huwa ibnu abi uwaisin qala hadathani ahi huwa abubakar ibnu abi uwaisin an sulaiman huwa ibnu bilal an muawiya ibnu abi mudarrid daga muawiya ibnu abi mudarrid wa ibnu abi mudarrid abdurrahman ibn yasar an abi hubabi daga abi hubabi sayyidun yasar an abi hurairah daga abi hurairah radiyallahu anhu Allah shi da shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam haqiqa manzo Allah kala ya ce ma min yomin ba wani ne yuzbihu ibadu fihi wanda ba yake wayuwar gari cikin wannan yinin illa malaka ne sai mala'iku guda biyu ya kula ne yanda lani sun sauko idan suka sauko fa ya kulu ahaduhuma guda su sai ce Allahumma adi fiqan halafan Allah duk wanda ka ciyarwa Allah ka bashi sakamakon abin da ya kashe kamar yamma gurbi ne da abin da kashe da alheri da mahihicin abin da ya kashe gaba daya waya kulu ahab shi kuma guda sai ce Allahumma adi mumsikan talafan Allah duk wanda ke rike dukiya ta bai ba da bai bai zakka bai ba da sadaka Allah ka mai gurbin ta da hasara Allah wannan gurbi Allah ka cike shi da hasara daga abin da bai ba basuwa ba Allahumma adi mumsikan Allah ka ba duk wanda ke rikewa talafan hasara ga dukiya ta yau shi fada cikin wannan hasara gobe shi fada cikin wannan to haka ashe kenan duk wanda ke cewa saboda Allah shi na samun lada kwarai Abinda ka kashe in ka kashe dubu goma Allah zai mai san ma da abin da haka shi cike ma su sannan kuma shi baka lada sadaka ta dubu goma wal asharatu wal wahidatu wal wahidatu bi ashrati amsalha dai za a bada lada alinka ma alinka ma har goma da goma alinka ma alinka ma har ɗari bakwai da ɗari bakwai alinka ma har zuwa dubu ɗari bakwai da zuwa dubu ɗari bakwai har ila mala ne hayata Allah ɗaya san gwagwado abinda zai baka na lada to wannan a saboda son addu'an mala'iku saboda addu'an mala'iku karɓaɓɓiya ce don haka aka so mutum shi ta sadaka yau in ka hidda naira goma ka ba su a sadaka sai mala'ikun nan sai ma addu'a wanda adda zai him sadaka da naira goma in ya sadakar naira goma sai mala'iku sai mai mugun ya addu'a babu masallar bahili wal mutasaddiqi babu babu mai buga misali akan watan albahili wanda ya kasance marowaci ne wal mutasaddiqi wanda ke sadaka حدثنا Musa hu ibn isma'ila حدثنا وهيب بن خالد حدثنا ابن طاووس هو عبد الله عن أبيه دقمائي هنا ان ابن طاووس دغ ابن طاووس عبد الله ابن طاووس عن ابيه دقمائي هنا طاووس ابن كيسان عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي ابو هريره يأتي ما زو الله صلى الله عليه وسلم masalul مثل مثل an ابين wata wanda واتو kasance marwaci مروچينا wal sadiƙe da mai sadaka sadakan nan ta zakka ko kuma ta sadaka wanda kusance ta tsawu'i ga salu rajulaini tamkan mutum biyu na alaihi ma jubbatani suna tare da jabbobi guda domin hadidin da karhe abinda an misalin marowaci da mai sadaka kamar salu rajulaini tamkan mutum biyu na